الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين يوم ما سؤال بركة بركة مدهدوة آه، كراتل التافن نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم دروس وعبر واللفر ما لمم أبو عبد الرحمن دكتور محمد الثاني عمر موسى Allah ta'ala ya ƙara masa taufiƙi da lafiya. ‘Yan uwa masu albarka wannan littafi bakan dame, batu yake yi akan tarihi da rayuwar ma'aiki sallallahu Alaihi wa Babu shakka rayuwar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ita ce mafi muhimmancin ɓangare da ya kamata a ce duk wani musulmi da ma wanda ba musulmi ba ya tsaya ya kallo na tsanaki ya ba ta cikakkiyar kulawa domin irin abin da zai fita da shi na darussan rayuwa da kuma alaƙa da Ubangiji tabaraka wa ta'ala babu shakka zai fita da abubuwa masu tarin yawa lallai sira ba kawai musulmi ne ake so ya karanta ta ba wanda ba musulmi ba ma ana so ya karanta ta domin ta hanyar karatun siran ne zai gane waye ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam dan uwa idan kana so ka gane abu a hakikaninsa kada ka yi amfani da jita-jita cewa ana tuhumar wane ka zane ko wane kaza ya ce game da wani a'a kai ɗauki wannan wanan ka bi shi kai mai kallo da nazari na ƙwaƙwafi daga shin abin da ake faɗa ɗin haka ne ko ku akwai daɗe-daɗe ko ku akwai rage-rage lallai tarihin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yana buƙatar nutsuwa da karatu domin a fito da darussa da fa'idoji da alfanun da suke ciki ga rayuwar ɗan adam baki ɗaya musamman ma a lokaci irin wannan wanda musulunci ya zama bako wanda zagin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama yayi wanda tsokanar musulmi da yi musu ya rufe da ƙage da danganta musu abin abinda su ji ba su gani ba ya zamto yayi ya zamto ruwan dare har wanda ma bai isa ba ƙoƙari yake ya ce musulunci ya masa laifi to babu shakka wannan tuhumce-tuhumce wanda ba su da tushe ballantana makama a daidai lokaci irin wannan musulmai suna da tsananin buƙatar su karanta rayuwar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam domin ta wannan hanyar ne kaɗai za su dawo ga addinin su dawowa ingantacciyar dawowa su yi riko da tuwatsun addinin da ginshiƙan da babu sassauci a kansu su yi riko da koyarwar addinin domin wannan koyarwar ta zamto ta gyara musu rayuwarsu baki ɗaya. ‘Yan uwana masu albarka, karatun siran ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam yana daɗa bayyana a gare mu cewa muhimmi ne in muka kalle shi muka yi la'akari da cewa kusan kace shi ne ɓangare na aikace na addinin baki ɗaya. Domin kana magana ne akan yaya fashin baƙin addinin zai kasance. tunda shi wanda ya zo da addinin shi kake nazarin rayuwarsa don haka yayaye auratayya yayaye mu'amala da makwabta yayaye yaƙe-yaƙe yayaye ganima me ya janyo yaƙe-yaƙen yayaye mu'amala da abokan gabarsa a kasuwarsa yayaye mu'amala yaya zauna da waɗanda suka ƙulla alƙawari a tsakaninsu wani hukunci da mataki ya ɗauka akan waɗanda suka yi mai zamba cikin aminci a gidansa ya yake mu'amala da iyalansa ya yake mu'amala da abokansa ya yake mu'amala da baƙi ya yake mu'amala tsakanin ƙasa da ƙasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi shekara 23 bayan turo shi a matsayin annabi duk a cikin wannan dan takaitaccen lokacin sai da ya aiwatar da alqur'ani a aikace dan haka wanda ya jahilci tarihin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da abin da ya kunsa a cikinsa na sirrika da irin yadda ya gudanar da rayuwa to wannan kai tsaye idan ka ce ya jahilci alkur'ani da addinin musulunci ba kai kuskure ba kamar yadda ake sa ran wanda ya fahimci siran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to ana sa ran zai fahimci alkur'ani a aikace da manufofinsa da tuwasunsa da shari'arsa da ɓangarorinsa da sassansa mabambanta ‘yan uwa na masu albarka yayin da muke magana akan siran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam muna fa magana ne a kan wannan bawan Allah zaɓaɓɓe ɗan zaɓaɓɓe wanda Allah Ta baraka wa ta'ala ya yi masa sassaƙa da tanadi na musamman yanzu duk wani mutum da yake tunƙaho yana tunƙaho cewa akwai malaminsa da shi ya tsaya ya sassaƙa shi ko wani ubangidansa idan a aiki ne ko in a kasuwa ne wani ubangidansa da yake tunanin shi ya koya mai kasuwa to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ta'ala da kansa ne ya zaɓe shi ya ɗora shi akan gwadaban da yake ya ba shi kulawa doriya akan duk wata kulawa da aka san ya taba wa wani makhluki bayan shi yasa da Allah tabaraka wa ta'ala a cikin suratul qalam yake yaba wa ma'aiki alaihi salatu wassalam yace wa innaka la'ala khuluqin azim lallai kai kana kan wasu ta'adu da ɗabi'u masu girma Allah tabaraka wa ta'ala yayi yabo na musamman a akan ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace na kirki ne don Allah ƴan uwa bayan wannan shaidar ta ubangiji Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana buƙatar wata shaida bayan ta baya buƙata kana ‘yan ƴan ka kai su ce maka kai mutumin kirki ne ko mutanen garinku ko na ƙasarku shi kuma Allah tabaraka wa ta'ala shi ce masa shi mutumin kirki ne wannan shaida ta kure matuƙa nana Aisha Allah ta'ala ya ƙara mata yadda da aka tambaye ta kamar yadda hadisin ta yazo cikin musnadil imami Ahmad yaya ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ta'adinsa sai ta ba da jimlatacciyar amsa sai wannan yake nuna cikar iliminta da kuma yanayin bayyanar ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani ɓoye-ɓoye a ciki babu munafunci komai a zahiri a aikace yake yinsa sai na Aisha ta ce kana khuluquhul Qur'an ɗabi'unsa in kana so ka sani ka gane ka ɗauki alƙur'ani daki daki ka bi shi daki daki yadda alƙur'ani yake ɗora mutane da al'umma to haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake a aikace yan uwana masu sauraro da masu kallo tarihin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wani fage ne mai matukar faɗi mai yalwa wanda yake nuna yadda ake yin addinin nan a aikace domin ya haɗa da rayuwar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a matsayinsa na annabi, a matsayinsa na jagora, a matsayinsa na mutum, cikakken mutum, a matsayinsa na wanda yake hulɗa da abokai yake da abokai, a matsayinsa na wanda yake da mabiya wanda suka yi suka gaba ɗaya suka ba da fansar rayuwarsu da ta iyayensu da abin da suke mallaka domin shi ya ɗaukaka, domin aƙidarsa ta ɗaukaka. domin salon da ya zo da shi na rayuwa izamto shi ne mafi ƙololuwa suka zamto mataimaka juna masu nuna masa soyayya gaya suka zamto sojoji zarata domin kare gaskiya don haka kusan ka ce yayin da kake karanta littafin sira to ya kamata ka fahimci kana karanta littafin da ya haɗa ɓangarori guda biyu na ilimi ɓangarorin da yake theory ne kuma akwai practical a cikinsa a karance ga abin da aka ce a zama a aikace kuma shi ma an biye wa wannan nazariyar yadda aiki a aikace ma'ana maganganun ba magana ba ce ta fatar baki ta wannan ne ma za Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya zamto abun koyi wanda daga gare shi ne ake tsotsar tarbiyya mai kyau tarbiyya ta zaman lafiya tarbiyya ta nagarta tarbiyya ta zamtowa mutum ya zama mai amfani ga ƙasarsa ga makwabtansa ga waɗanda yake mu'amala da su malaminmu Dr. Muhammadu Sani Abu Abdulrahman Allah ya ƙara masa lafiya ya bi wani salo mai ban ƙayi mai ban sha'awa wurin rubuta wannan littafin nasa na biyun rahma kamar yadda muka sani rubutu a cikin siran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam fage ne wanda yake daɗaɗɗe an fara rubutu a cikin siran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a daɗaɗɗen lokaci to malam shi da ya zo sai ya kalli wannan rubuce-rubucen da aka yi sai ya ɗebo daga tsofaffin littattafai da suka kawo asalin gundari da sinadari da madarar tarihin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a lokaci guda bai tsaya a kansu ba sai ya biyo ta littattafan da suka zo bayansu har zuwa littattafan da suka zo a lokacin da malam yake rubutu sai ya zaɓi wani salo sai ya haɗa sai ya zamto cewa salon rubutun malam ya fita daban kusan idan baka karanta wannan rubutun da malam ya ba to kai ka ce wato kaso mai tsoka na sauƙaƙe siran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kubce maka misali akwai wani fitaccen littafi na Dr. Mahdi Rizqullah ana kiran littafin asiran nabawiyya fi daw'il masadir al-asliyah ana tarihin ma'aiki tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi a kamar yadda wato za a iya fahimtarsa daga sun littattafai ababen dogara a fannin sira ɗin to malam ya amfana da wannan littafin kamar yadda ya amfana da littafin asirar nabawiyar sahiha littafin Dr. Akram Biya al'umari kamar yadda ya amfana da littafin Muhammad Muhammad Sillabi a nabawiyya النبوية عرض وقائع wa tahlilu ahdas يدى yadda ya amfana da محمد عبد muhammad زربان الغامدي رحمة الله عليه wanda ya kira shi da waƙafatun fi ghazawatin rasul a nan gurin na yi ƙoƙarin na ambaci littattafai na zamani wanda malam ya sana daga cikinsu ba ina nufin cewa na bayan da ɗaɗɗun bai magana a kansu ba dama wa'annan su ne tushe kafin malam kai tsaye shiga cikin sira ya yi wata shimfiɗa wadda ana tsananin buƙatarta ta shi shimfiɗa a kan cewa wani irin yanayi manzan Allah sallallahu Alaihi wa sallam ya zo ya samu al'umma a ciki domin ba ka iya gane tasirin mutum da kuma irin canjin da ya kawo har sai ka san gabanin zuwan nasa ya yanayin yake Wani irin ƙalubale kashi-kashi ya tunkara ya fuskanta ya ci karo da su sannan za ka gane cewa wannan mutumin ya yi ƙoƙari ko bai ƙoƙari ba to malam ya yi la'akari ya yi nazari da tsibirin larabawa da su kansu halayyar larabawa ɗin a wane yanayi suka samu kansu Wataƙila wani ya ce me yasa ko da yaushe in za a karanta sira sai a fara da lokacin jahiliyar larabawa to dalilai ne da dama na farko shine wanda na ambata domin idan baka san halin da mutane suke ciki ba gabanin zuwan wanda ya kawo sauyi ba za ka kaddara ba za ka kimanta wannan sauyin da ya kawo ba ba za ka yadda ma ya kawo sauyin ba abu na biyu shine idan ka karanta tarihin al'ummatai waɗanda suke rubuta tarihinsu ba ma magana akan wanda dama su ba su damuwa da tarihinsu ba za ka samu cewa wannan jahiliyar da ake faɗa ta larabawa ita ce mafi alkhairin jahiliya ita ce a tare da cewa maguzanci ne amma kamar yadda ake cewa da hausa da baki kirin gwara baki baki domin watakila kai mun magana a kan binne 'ya'ya da ransu a daidai lokacin da kake wannan maganar sai ni kuma na gaya maka ɗabi'u da ta'adu masu kyawu nasu wanda ba wanda ya tarayya da su kamar girmama bako kamar girmama makwabci kamar karamci kamar riƙe sirri kamar ƙyamata ƙarya wannan a lokacin ba a sako da aya ba ba a san za a turo da manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam to amma Allah tabaraka ta'ala ya kimsa musu wannan nagarta. Allah ta'ala yayi gaskiya da yace Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata Allah shi yafi kowa sanin inda ya dace ya sanya sakonsa kai ka san ba a banza ba Allah tabaraka ta'ala ya tsallake Hausawa ya tsallake Yarabawa ya tsallake Nufawa ya tsallake Inyamurai ya tsallake Turawa ya tsallake wasu ƙabilu na duniya ko na cikin gida ko na waje da ka sani sai zaɓinsa ya faɗa kan larabawa wanda wannan yana daga cikin ra'ayin da yawa daga cikin malaman musulunci da suke ganin fifiko tsakanin ƙabilar larabawa da waɗanda ba ƙabilun laraba ba ta dalilin yadda Allah ta'ala ya sanya manzanci a cikin wannan ƙabilar tare da cewa wannan wata matsala ce mai zaman kanta to insha Allah ta'ala mu a cikin wannan littafi za mu fara karanta baƙin da malam ya faɗa muka kai kan gaba sai mu dawo sai mu fashin baƙi sai mu bayani mai sharhi wani abin sha'awa na littafin malam shine duk abin da ya kawo maka to a ƙarshe ƙarshen labarin kuma zai zo ya gaya maka meye muhimmin saƙon da ake so a isa. to dama shi labari ba wai ana bayarwa bane don a ƙosar da wannan buƙatar ta zuciya a'a kowane labari yana ɗauke da wani sako da yake so ya isar shi yasa kaga a cikin suratu yusuf a ta, Allah tabaraka Ta'ala, bayan ya bada labarin kissar abin da ya faru da annabi yusuf da ƴan uwansa sai ya ce laqad kana fi qasasihim ibratu li ulil albab ma kana hadisan muftara lalle tabbas a cikin labarin su da aka ambata akwai izina ga ma'abota hankali ma'ana me zai hana ba za ku hankalci saƙon da wannan labaran yake so ya isar ba Allah ta'ala ya ce wallahi ba ƙirƙirarren zance ba ne ba tatsuniya ba ce ba tarihihi ba ne ma kana hadisan yuftara to don haka malam shi ma ya bi salon ƙoƙarin ya fito mana da darussa da saƙo shi yasa a nan gurin nake ba da shawara ga waɗanda suke kallon mu ko suke sauraron mu da su yi ƙoƙari su mallaki littafin nabiyyun rahma durusun wa ibar wato tarihin manzan rahma darussan da suke cikin tarihin da kuma izinoni na rayuwa domin ta wannan hanyar ne zai zamto cewa tamkar sun karanta littafin a gaban malami Allah tabaraka ta'ala ya bamu dace malam yace tawti'a ibadatul asnami fi jaziratil arab qabla al-islam yace shimfiɗa. a cikin wannan shimfiɗar malam zai mana bayani akan irin yadda bautar gumaka ta samu gindin zama a tsibirin larabawa gabanin zuwan musulunci mana me yasa malam ya kawo wannan malam ya kawo wannan ne domin mai tambaya zai ce ah cha nake tsibirin larabawa annabi ibrahim shine yazo ya gina ɗakin allah shine yazo kamar da alqur'ani yace wa idh yarfa'u ibrahimu alqawa'ida min albayt wa isma'ilu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim to me ya faru bayan annabi ibrahim yazo ya dasa aqidar dayanta Allah aka samu cikin jikokinsa da tattaba kunne suka zo kuma suka yaki wannan aqidar ta tauhidi wanda wannan ya bayi zuwa buƙatuwar a turo ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam to anan malam zai maka shimfiɗa ya gaya maka dalilin shigowar wannan barnar sannan wani irin ƙoƙari ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yayi dan ya kawar da wannan barnar استمرت قبيلة خزاعة على ولاية شؤون الكعبة والبيت الحرام ما يقارب ثلاثمائة سنة وكانت ولايتهم في غاية السوء والفساد إذ بهم نشأت عبادة الأصنام بين العرب في الحجاز فقد كان كبيرهم ورئيسهم عمرو بن لحي قد خرج من مكة إلى الشام في بعض أموره فلما قدم مآب من أرض البلقاء رآهم يعبدون الأصنام فقال لهم ما هذه الأصنام التي أراكم تعبدون قالوا له هذه أصنام نعبدها فنستمطرها فتمطرنا ونستنصرها فتنصرنا فقال لهم أفلا تعطونني منها صنما فأسير به إلى أرض العرب فيعبدوه فأعطوه صنما يقال له هبل فقدم به مكة فنصبه وأمر الناس بعبادته وتعظيمه فهو الذي حمل قريشا على عبادة الأصنام لعنه الله وقبحه وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت عمرو بن لحي ابن قمعة يجر قصبه في النار كان أول من سيب السوائب وكان هذا الرجل أحد ملوك خزاعة ما لن يتشي ga inda tarihin ya fara fitacciyar ƙabilan nan ta larabawa wadda take makwabtaka da ɗakin Allah da ake kiranta ƙabilar huza'a dama yadda kula da ɗakin Allah ya gangaro ita ce kusan aka ɗora mata nauyin tsayawa da lamari da sha'ani da kulawar duk abin da ya shafi ɗakin Allah ita take kula da Ka'aba ita take kula da duk abin da ya shafi ɗakin malaman tarihi kusan sun ce sun ɗauki manin shekara ɗari uku a kan wannan gwadabe cewa babu ma mai ja an sallama musu cewa sabgar kula da ɗakin Allah nasu ne tare da cewa sun samu wannan daɗewa ɗin to amma idan kai kallo na tsanaki na yadda suke gudanar da kula da wannan ɗakin Allah da suke jagorantar mutane lallai akwai matsaloli masu tarin yawa da ƙuntatawa jama'a da munanawa da ƙoƙarin amfani da damar da suka samu ta ƙoƙarin su musguna wa mutane domin ƙarƙashin kulawarsu ne aka zo aka dasa bautar gumaka wanda kafin wannan lokacin a tsibirin larabawa a hijaz a makka da abin da ke kewaye da ita ba a san menene bautar gunki ba wanda yake shugabancin su a wannan lokacin ana kiransa amru dan luhai dan qa'b dan amru dan luhai a tafiye-tafiyen da yake ya tafi wani yanki da a wancan lokacin ana ana kiransa ardul balqa kamar a yanzu shine kace yankin kasar jordan kusan kace kamar state capital din su a Oman ko Amman yadda suke kiranta nan gurin shine a wancan lokacin suke ce mai ardul balqa da tafiya ta kai shi tunda duk ɗan uwansu ne larabawa suna zuwa yankin sham suna zuwa falastin suna yin rihlatu shita'i wa saif kawai sai ya je idanunsa sai ya gane masa gashi suna bautar gumaka sai ya tambaya ya ce wannan abin da kuke bautawa fa sai suka ce ai waɗannan gumakan suna da matuƙar amfani domin idan muna neman a shayar da mu ruwa to su muke roƙo kuma sai kaga ruwan ya sauka idan muna neman taimako su muke neman taimako sai kaga kuma mun samu taimako sai wannan tunanin ya ƙayatar da shi sai yake cewa to me zai hana ku bani guda ɗaya tafi da shi ƙasar larabawa ko Allah ko za a dace su masu bauta mai sai suka ɗauki wani gunki da ake kiransa hubal fitaccen gunkin nan na garin makka to su suka bashi ya ɗauko shi ya taho da shi ya shigo da shi cikin garin makka ya zo ya kafa shi a jikin ka'aba ya zo ya fara bauta mai da girmama mai mutane suke ganin a matsayinsa na shugaba sai suka yi mai biyayya kenan sai aka rikide aka koma bautar gunki malam ya ce shi ne farkon wanda ya ɗora larabawa na kewayen makka makka da kewayenta a kan mai bautar gunki Allah ta'ala ya la'ance shi domin kaga ya zo ya lalata gyaran da mutanen baya suka yi idan baka iya kawo canji ba da gyara to ka yi wannan al'ummar kada ka kawo mata cikas kada ka kawo mata koma baya idan ka haka la'antar na farko da na ƙarshe za ta tabbata a kanka ko dai ka iya kawo mata ci gaba ka ɗaga ta sama da irin matsayin da ka zo ka same ta in ba za ka iya ba ajiye ka ƙara gaba in ba haka ba la'antar Allah da ta mutane za ta tabbata a kanka wannan labari ne sananne a cikin littattafan tarihi wanda kuma hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tabbatar kamar yadda yazo a cikin sahih bukhari da muslim malam yace ya tabbata a cikin sahih bukhari da muslim riwayat sayyidina abu huraira abdurrahman dan sakhar ad-dausi Allah ji kansa da rahma yace ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace na ga amru ɗan luhai malamai suka ce ko dai a mafarki mafarkin annaba kuma gaskiya ne ko kuma a'a a daren da aka yi isra'i da shi domin daren da aka yi isra'i da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya shiga aljanna kuma ya ga abin da yake cikin ta na ni'imomi har ma an nuna masa gidajen wasu daga cikin sahabbansa kamar irin su sayyidina Umar Allah ta'ala ya kara musu yadda to yake cewa Allah ta'ala ya nuna masa amru ɗan luhai ɗan ƙamma'a a cikin wuta yana jan kayan cikinsa mana ana masa azaba domin shi ne mutum na farko wanda ya fara zuwa musu da wasu ta'adu na maguzanci daga ciki shi ne a yi wa dabba alama a ce ta Allah ce a kyale ta ta'i!" na tana ta'adi a cikin mutane a dinga girmama ta girmamawa da Allah ta'ala bai saukar ba a cikin wahayi mana ƙoƙarin canja ɗabi'a da ta'adin mutane ba a kan ilimi ba malam ya ce wannan mutumi watakila ya yi amfani da damarsa saboda ɗaya ne daga cikin sarakunansu wannan yake nuna maka irin babban nauyin da ke kan shugabanninmu da jagorori jagorori na komai jagororin siyasa jagorori na addini jagorori na 'yan kasuwa jagororin ma'aikata jagororin da suke riƙe da lamurran al'ummar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam cewa su ji tsoron Allah su ji tsoron Allah cikin wannan al'ummar domin da zarar sun bi son zuciyarsu za su ɓata ne kuma su ɓatar domin al'umma su suna yi musu mai makauniyar biyayya da yawa duk abin da suka kawo al'umma suna ganin shirya ce malam ya ci gaba da cewa wattakhadha ahlu kulli darin fi darihim sanaman ya'buduna fa idha arada ar-rajulu minhum safaran tamassaha bihi hina yarkab fa kana فكان ذلك آخر ما يصنع حين يتوجه إلى سفره وإذا قدم من سفره تمسح به فكان ذلك أول ما يبدأ به قبل أن يدخل على أهله kamar wasa-wasa sabgan nan ta shirka ta fara a hankali a hankali ta dinga girmama ya ce sai aka kai matakin da kowane gida suna ƙirƙirar wani gunki suna rikarsa su ajiye shi a matsayin shine ne abin bautarsu la ilaha illallah ɗan uwa ka kalli yanayin yadda shaidan yake wasa da zuciyar ɗan adam to dama idan aka rasa ingantacciyar koyarwa abin da zai faru kenan mutum ya sassaka abu da hannunsa ya kirkira abu da hannunsa baya ji baya gani baya amfanarwa baya cutarwa amma sai ya ajiye shi sai ya ce shi ne abin bautarsa kowane gida suka rike abin bauta Ka idan ɗayansu ya yi niyyar ya yi tafiya sai ya zo ya dinga shafar wai yana shafa albarka lokacin da zai hau kan abin hawarsa sai zamto cewa wannan shafa albarkar shine abu na ƙarshe da zai yi na bankwana haka ma idan ya dawo daga tafiye-tafiyensa sai ya shashafe shi ya fara da shi sannan ya shiga wurin iyalansa da kuma daga nan sai shaidan ya fara musu wasa da hankali tunda abu ne da sun yi imani da shi sun yarda da haka shaidan ya shiga ciki sai ya dinga nuna musu wasu abubuwa na ban mamaki da ban ƙayi sai su ɗauka abin ne yake yi kuma shedan ne yake kawata musu aikin su kamar yadda alqur'ani mai girma yace wa zayyana lahumu shaytanu a'malahum wa saddahu an sabili fahum la yahtadun shedan ya kawata musu ayyukan su wa kanat al-arabu tawaghita wa hiya buyutun tu'azzimuha ka ta'zim al كتعظيم laha sadanatun wa hujjab وتهدى لها كما <clears throat> وتهدى لها كما تهدى للكعبة وتطوف به كطوافها بها وتنحر عندها وهي تعرف فضل الكعبة عليها لأنها كانت قد عرفت أنها بيت إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ومسجده فكلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالتوحيد أبوا عليه ذلك وقالوا أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب وجاء في صحيح البخاري عن أبي العطاردي رضي الله عنه قال كنا في الجاهلية إذا لم نجد حجرا جمعنا حثوة من التراب وجئنا بالشاة وحلبناها عليه ثم طفنا بها ما لن يتي لارباوا sun kasance wato ba su dakata a nan ba wurin riƙar gumaka kaga inda abin ya fara to sai aka zo ɗakin Allah ɗin ma wanda shi ne ɗaya-ɗayan da ba shi da na biyu wajen daraja da girma da keɓantarsa da wasu nau'i'ika na ibada kamar yin ɗawafi sai shaiɗan ya riya musu ya ƙawata musu cewa wannan ɗakin ma ya kamata su yi masa kishiyoyi don haka sai suka riki wasu ɗakunan koma bayan ɗakin Allah tabaraka wa ta'ala suke girmama su kamar yadda suke girmama ɗakin Ka'aba kai bugu da ƙari suka wa wa'annan ɗakunan waɗanda za su kula da su da masu gadon su da masu hidimtawa kai yadda ake ɗebo hadaya da kyaututtuka da wane ne a kawo Ka'aba to haka shi ma ake ɗebo wannan hadaya ɗin a kai wa'annan ɗakunan kai ba su tsaya a nan ba yadda ake ɗawafi a kaba su ma aka dinga musu ɗawafi aka dinga yanke-yanke ana girmama su to wannan ɗaya ne daga cikin madakhilu shaitan hanyoyin da shaitan wato yake shigowa don ya lalata aikin ɗan adam kuma suna da yawa ibnul qayyim musamman ya rubuta littafi akan wannan ighasatul lahsan min masa'id shaitan wanda a ciki ya kawo agaji na gaggawa ga wanda yake cikin tsananin damuwa kamar ka ce wato yana cikin damuwa yake buƙatar agaji ɗin aka iya an karar da da shi hanyoyin da shaidan zai iya shigowa ya yaƙe shi to daga ciki shine idan shaidan ya kana wani aikin arziki kuma ya ga ba zai iya raba ka da wannan aikin arzikin ba to sai ya tunanin ya zai ya samar wa da wannan aikin da kake na arziki kishiya wannan kishiyar kaga ba Allah ne ya shar'anta maka kai ba don haka duk abin da kake riyawa a ciki na girma da daraja da lada babu domin girma da daraja da lada ba wanda yake saukar da shi akan abu sai ubangiji sai ya zo sai ya kishiyantar maka da wannan sai zamto kana girmama shi girmama da bata gaza wanda aka shar'anta maka ba sai kai wan ba kanin domin Allah cikakken mawadaci ne baya so a yi shirka da shi ka haɗa shi da wani ba za ka samu ladan wancan ɗin da kai ba kuma wannan ɗin da kai dama ba a sa ka ba to abin da ya musu kenan ƙarshe malam ya ce abin mamaki tare da cewa ƙurai shawanan sun san falala da daraja na ɗakin Allah nan domin sun san cewa annabin Allah annabi Ibrahim wanda annabi Ibrahim annabi ne wanda Allah ta'ala ya mai albarka a cikin annabawa kowane ‘yan ƙungiya a cikin ƙungiyoyin addinai kai ba addinan da aka saukar da shi daga sama ba a har addinan da ba na sama ba ƙoƙari suke su claimin ɗin biyayya ga annabi ibrahim shi ya sa alƙur'ani mai girma yake goranta musu ya ce ƙarya suke in suna da awar cewa annabi ibrahim ba yahude ne ko ba nasare ne ko kaza ne ƙarya ne ma kana ibrahimu yahudiyyan ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين to sun san cewa wannan ɗakin wani asar ne ɗaya ne daga cikin gurabun da annabi ibrahim alaihi salatu wasalam da suke claimin ɗin biyayya gare shi ya bashi to me yasa za ku bar koyarwa annabi ibrahim ɗin ku tafi abin da annabi ibrahim ɗin ya yaƙa wannan yake nuna maka yadda shaiɗan in ya samu dama yake wasa da zuciyar ɗan adam shi ya sama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo ai ba sabon abu ya kawo ba in ka kwatanta shi da abin da annabi Ibrahim ya kafa ya tafi ya bari da ya zo ya ce su bauta wa Allah babu abin bauta bisa cancanta sai shi sai suka ce a ja'ala ta ilahan wahida yanzu wannan bawan Allah ya zo ya sanya ababen bauta da ake da su da yawa ila bi ma'ana ma'lu abin bauta ya riƙi waɗannan ababen bautar da muke da su burjit ya ce wai sai dai mu bauta wa ɗaya inna hadha la shay'un uja suka ce wannan abin da ban mamaki yake ma'ana wai wanda yake kan bata shi yake ganin wanda ya zo da shiriya da gaskiya wai shine batacce abin mamaki malam yace ya tabbata a cikin sahihul bukhari hadisi mai lamba 4376 daga sayyidina abul utaridi Allah ta'ala ya ƙara masa yadda yana ba da irin labarin irin bai wadda Allah ya musu ta musulunci da yadda suka kasance kafin wannan lokacin ya ce mun kasance a lokacin jahiliya sai mu tara tilin ƙasa ko tilin yashi sai mu zo da akuya ko tunkiya sai mu tatsi nonon nata mu zuba a cikin wannan ƙasar ko yashi sai mu dinga kewayawa muna bauta kalli yanayin yadda shaidan ya yi musu wasa da abin in ka je ka duba yanayin abu yadda masu addinan gargajiya suke za ka sha mamaki akwai waɗanda suke yin abin da sai ka ce wai mutum yana cikin hayyacinsa to amma idan ka kalli irin tasirin aƙida irin tasirin abin da mutum yake kudirewa a zuciyarsa to ba za ka yi mamaki misali an nuna hoton wasu a wata ƙasa saniya tana yin tana yin bayan gari tana yin kashi suna ɗaukan wannan turosan dabban suna shashafawa a jikinsu kuma su suna jin cewa wannan wani tabarruki ne wannan wani matsayi ne cikin wasu matsayi na wannan abin da suke kudircewa to haka shedan yake sai ya ƙawata wa mutum aikinsa kamar yadda alqur'ani yace afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana yanzu wanda aka kawata mai mummunan aikinsa shi kuma yake ganin babu aikin da ya kai wannan kyau yanzu wannan ya ce shine akan shari'a to uwana masu albarka bayan malam ya gaya mana yayi mana shimfiɗa akan asalin yadda bata ya shigo Ka'aba to menene muhimmin saƙon da wannan labarin yake so ya isar ‘yan uwa muhimmin saƙon da wannan labarin yake so ya isar malam ya ambaci darussa guda hudu darasi na farko yace annal araba lam ya'budu al-asnama li'tiqadihim annaha khalaqatuhum aw khalaqat as-samawati wal-ard wa inma kanu yastaghithuna biha min duni allah wa yatlubuna minhum jala' al-kurabi واحتلابا واجتلاب النفع ثانيا عظم جرم من كان سببا في هلاك الناس وضلالهم وأنه يحمل أوزاره وأوزارهم كاملة يوم القيامة ثالثا فيه دليل على أن بعض أهل الجاهلية معذبون بجرمهم رابعا سفاهة المشركين وحماقتهم إذ عبدوا أصناما من صنع أيديهم ثم ya ce darasi da fa'ida ta farko da za لاباري شيني bautar da larabawa suka kasance suna wa gumaka ba fawai bauta ce ba domin suna kirki suna riya cewa wannan gumakan su ne suka halicce su ko kuma a'a wannan gumakan su ne suka halicci sammai da ƙasai a'a bautar da suke yi suna bautar ta ne ta fuskan neman agajinta domin suna riya cewa ita ce za ta janyo musu wato alfanu ita ce za ta janyo musu yayewar damuwoyi da suke ciki da amfanin nuka kaga wannan muhimmin darasi ne yanzu a yau ta Allah za ka ga mutum ya kasa dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala, yana riya cewa wasu 'yan hanyoyi da ya rika wasu 'yan dabaru su ne za su ba shi mulki ko su ba shi dukiya ko su cika masa burinsa ta fuskar aure da yake yi ko kuma wani abu da ya sa a gabansa kuma ka gan shi ka'in da na'in ya yi amanna da wannan abin yana ƙoƙarin aiwatarwa a lokaci guda inda za ka ce masa wannan dogaro ne ga wani Allah sai ya ga a'a kamar sallar da yake yi ta yi masa ceto ta wadatar bai san a gefe guda kuma yana rusa wannan in ɗan kasuwa ne yana bin wasu hanyoyi na neman taimako a wurin aljanu ko abin da ya kama da haka idan ɗan siyasa ne yana ƙoƙarin mulkin nan da yake na Allah ne shi zai bayar amma kuma wani a gefe guda yana ƙoƙarin ya nuna mai cewa a'a sai ya saba wa Allah zai samu wannan mulkin Watakila ma sai an salwantar da rai ko sai an ci wata dukiya ko sai an ci wani mutunci sannan za a samu cimma wannan bukata duka wannan karatun shedan ne kusan ka iya cewa meye bambancin wannan karatun na shedan da kuma wancan karatun da shedan yayi wa kafiran Qurayshawa ba su taɓa riya cewa Allah tabaraka wata'ala ba shi ne mahalicinsu ba ba su taɓa riya cewa Allah tabaraka wata'ala ba shine ne halicci sammai da kasai ba amma sun riƙe hubal da lata da uzza da manata salisata al'ukra sun riƙe su a matsayin masu wanda suke kawo musu agaji suke kawo musu tanyo suke taimaka musu suke kawan musu da abin da suke ganin ba za su iya kawo da kansu ba to duk sa'an da bawa ya zamto ya laru ya dogara da wani Allah abinda shi akan kansa ba zai iya ba amma yana ganin wani Allah zai iya mai to ai shikenan an zame shikenan mutum kaga yayi tarayya da irin wayannan irin wayancan ƴan uwana masu kallo da sauraro shi yasa kullum malaman mu zamu ga suna karanto mana littafin Allah da hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam suna tsoratar da mu wato kan ratayuwar zuciya ga wani Allah za mu ji suna yawan yi mana magana a kan tawakkali ɗin, suna yawan yi mana magana a kan istighasa, isti'ana su ce wannan duka haƙƙin Allah ne jinsi ne na bauta malam ya ce darasi na biyu wanda wannan labari yake koyawa shine girman laifin wanda ya zamto shine sanadiyar halakar mutane wanda wannan shine abin da ɗazu na ishara ciki musamman idan ka kasance a mataki na wanda ake koyi da kai jagoran addini jagoran siyasa jagora a kasuwa jagora a cikin al'umma daga mai unguwa har sama daga kansila har sama jagora a cikin gida a matsayinka na mai iyali uban iyali ko uwar iyali ka kiyaye kanka a hirɗinka kada ka aikata wani abu wanda na ƙasa da kai zai kwaikwaya kuma abin ya zama ba daidai ba ne kamar yadda ka san cewa idan kana yin ba daidai ba kuma kana hana na ƙasa da kai su yi wannan ba daidai din ba to ai wannan ka yaudari kanka ka zama ba yahude kenan domin su ne wanda alqur'ani ya ce suna umarta da kyakkyawan aiki kuma suna mance kawo kansu ya ce ko ba su da hankali ne a ta tamurunan nasa bilbirri watan Sauna tansauna anfusakum wa antum tatluna alkitaba afala ta'qilun Don haka jagora ya zamto cewa ya sabbaba halakar mutane da batansu to lalle wannan ya yi laifin da tarihi da al'umma da Allah tabaraka wata'ala ba zai yafe masa ba to a irin wannan matakin malam ya ce wa annahu yahmilu auzarahu mutum zai ɗauki cikakken zunubinsa wa auzarahum kamilatan Yau qiyamah zai ɗauki kuma cikakken wato laifin su waɗanda ya halakar ɗin, ma'ana wanda ke halakar da al'umma za a rubuta mai zunubinsa kuma sannan bayan su ma an rubuta musu nasu zunuban to shi ma yana da kamasho a cikin zunuban nasu ba tare da an rage musu wannan ba tare da an rage musu zunubi ba kaga abin akwai haɗari matuƙa da gaske kamar yadda idan ya ɗora su akan alkhairi yana da kamasho yana da lada yana da kaso a cikin wannan alkhairi ɗin da suka suka aiwatar fa'ida ta uku malam ya ce dangane da matsalar waɗanda suka mutu a lokacin jahiliya ko waɗanda malamai suke su ahlul fatra to ba matsala bace muttafaqun alaiha cewa dukkanin su kudin gora ake musu a'a Allah da hikimarsa akwai waɗanda zai azabtar da su daga cikin waɗanda Allah tabaraka Ta'ala zai azabtar da su shine Amru dan Luhai kaga ai yazo lokacin annabcin manzo sallallahu bai zo ba amma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce Allah ya nuna mun shi a cikin wuta yana jan kayan cikinsa ana azabtar da shi don haka za a azabtar da wasu da laifinsu fa'ida ta hudu wannan labarin yana nuna maka wauta da jahilci da rashin hangen nesa na duk wanda ya samu kansa a cikin shirka maguzanci da bautar wani Allah domin ta yaya mutum zai wa abin da da hannunsa mai, da hannunsa yake abin nan to shi yasa 'yan uwana masu albarka za mu ga malaman mu ko yaushe suna ce mana hatta na waɗanda suke biye-biye na daga mata da masu da maza da sauransu wurin waɗanda suke da'awar sanin gaibu su ce da da'awar za su yi istihara amma su ɓuya kuma su abin da Allah ta'ala ya hana suka ce wanda ya ce zai baka riga ka kalli ta wuyansa mana ya ce zai baka mulki to in har zai maka hanyar da za ka samu mulki shi mai ya hana shi ya samu mulki zai baka arziki da dukiya shi mai ya hana shi ya samu arziki ya za ka yi min alkawarin za ka bani abin da kai na gaba ka da shi eh yayin da ba ka da shi mai ba ka ba shi da shi to ya za a samu to kaga wannan ya kamata mutum ya yi amfani da common sense ka yi ɗan tunani takaitaccen tunani gama garin tunani ka gane cewa a'a akalla idan na neman riga mai kyau to in je wurin wanda na ga a wuyansa yana da riga mai kyau sai in nema wani abin sha'awa na malam idan ya kammala kuma sai ya biye wa wannan darussa da fa'idojin wannan abin da ya faɗa da kuma wasu tambayoyi da haka zan karanta waɗannan tambayoyin saboda wanda suke biye da ni suke karanta littafin su yi ƙoƙari su amsa wayannan tambayoyin shi ne zai sa karatun da suka ji ya zauna a cikin zukatunsu. malam ya ce man awwalu man adkhala ibadat al-asnam jazirat al-arab wane ne farkon wanda ya shigar da bautar gumaka tsibirin larabawa wa min ayi qabilatin huwa kuma daga wace kabila yake kaga sunansa amru dan luhai dan qamma'a ƙabilar tasa kuma sunanta Khuza'a yace amma za akhbara anhu rasul sallallahu alaihi wa sallam sai ka ce wani irin labari annabi ya bayar game da Amr ɗan luhai sai ka ce annabi sallam ya da labari cewa ya gaishi da idansa a cikin wuta yana jan kayan cikinsa hadisin Bukhari da Muslim riwayat Sayyidina Abu Huraira. tambaya ta uku yace uzkur halatal arabi ma asnamihim Kaɗan faɗi, kaɗan daga cikin halayyar larabawa dangane da gumakansu to anan sai kai bayanin yadda asalin aka fara bautar daga inda ta taho da yadda kuma kowane gida ya riki gunki da irin tasirin da suka bawa gumakan na neman taimakonsu da shafa su. neman albarka yayin da za a fita da za a dawo da irin yadda idan ma ba a samu gunkin ba ake tila ƙasa a tatsi nono a dinga mai ɗawafi. Tambaya ta hudu ta ƙarshe ya ce, Uzkur an min durusi haza almaqta. To bayan darussan da malam ya faɗa, kai kuma ambaci kaɗan daga cikin abin da kake ganin za mu iya, za ka iya amfanuwa daga me, daga darussan wannan a ah, a wannan labari takaitacce ‘yan uwana masu albarka da wannan shimfiɗan ne malam ya buɗe littafin kamar yadda muka ce ba wanda zai kimanta imani sai wanda ya san rashin imani ma'anar ma'ana idan ka kawo mutum biyu wanda shi bai taɓa yin wani addini ba sai musulunci ka kawo mutumin da shi da ya taɓa yin abin da ba sunansa musulunci ba kuma ya zo ya shiga musulunci babu shakka in ba kai sa'a ba za ka ga wannan na biyun yadda yake rike da musuluncin ya fi wancan so da shi ya zai gane irin baiwar da Allah ta'ala ya mai a cikin musulunci ka kalla mana ka gani yanzu turawan yamma irin yadda suke shiga musulunci da irin musamman mata daga cikinsu irin gatan da suke ganin addinin musulunci ya yi wa mace ya ɗauke ta yi mata la'akari a matsayin uwa ya farlanta a yi mata biyayya sama da yadda za a yi wa uba biyayya ya ɗauke ta a matsayin ‘yar uwa, ya ɗauke ta a matsayin ‘ya, ya mutunta ta, har ya ce ma idan aka yi tarbiyyarta har ta kai munzalin da za a aurar da ita aka kula da ita yadda ya dace, idan to sakamakon wanda ya yi wannan aljanna ce. Sai ka gansu suna riƙe addinin da gaske, saboda yanayin yadda aka yi musu gata na kawwame jiki da sauransu. A yayin da lokacin da tana yin garari, tana yin yawace-yawace, yawon ta zubar, daga wancan club din zuwa wannan club din ta yi shaye shayen ta mata dan banzan duka ta kwana a gefen kwata ta sha kaza ta yi wane ne babu irin wulakancin da ba a yi mata ba za a ɗauke ta amma ba a mutunta ta a matsayinta na ɗan adam sai dan ana tunanin akwai wani wata gajiya ko alfanu da za a ci a cikinta to ire-iren wannan duka zai nuna maka cewa ba ka iya sanin Allah ya yi maka ni'ima ya yi maka gata sai ka kalli ko ka ɗanɗani wani yanayi na rashin wannan gatan sannan za ka gane cewa lallai ashe Allah tabaraka wa ta'ala ya yi maka gata gaba ta gaba ita ce gabar nasabar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wane ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ordinary mutum ne ko ku a'a kamar yadda aka yi wani zaɓi na musamman ga ƙabilarsa da garin da ya taso dangin nasa ma sai da aka yi zaɓi na musamman e dangin nasa ma ba ordinary dangi ba ne sun kasance mafifita mafiya ɗaukaka da daraja zaɓaɓɓu ne daga zaɓaɓɓu babu makusa babu masoka babu mutanen banza a cikin iyayensa da kakanninsa da manyansa to malam nan zai kawo mana nasabar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam يتي نسبه صلى الله عليه وسلم وقصة زواج عبد الله بآمنة هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فير ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان وعدنان من ولد إسماعيل وإسماعيل هو ابن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام الذي رأى أبوه إبراهيم عليه السلام في المنام أنه يذبحه فاستسلم لأمر الله تعالى ففداه الله بذبح عظيم إن شاء الله تعالى أدرسنا قباء zan yi fashin bakin wannan baki da na ja kafin wannan lokaci mai muku sallama irin ta addinin musulunci wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah